gida aka ce ba ka nan to yanzu ma zai yi sa aka ce ai kana karatu kana fitowa kusa gashi ka shi abin da abubuwa da ga su ce a da can gidan eh, shi suwa a sai ne shi kwa. ai jama'a sai addu'a suke suna sa albarka sa suke alim yari mutumin arziki ga taimako ai bin na ji gudun wata aka ce ka kai can ma duk abin da za ka yi ka fuskanci Allah dan Allah din kake ku to ka tsaya nan gare magana ta mutane su ta faɗa ni a san suna ba so na ba so na ce mutane masu san ne nake yi ba amma dai na gode wa Allah tun da amma da ne masa duka fadi ta dan ba da dama mutum ya dan fahimtar da yi amma in ba dan haka ba ido wani ya ce an yi kaza ba ni da Allah na nake nufi kuma shi na nake roƙo Allah iya da ikar wannan abin da nayi kuma isan na dukan da nayi na yi dai shi yawa to mu rabu da yawa akwai wani hanzari ba su gudu ba ne to ta zannan nake san dama matsan sa da domin ba ka wannan shawara na'am me zai hana a hada auren fati da abba na wa fati babba za ta rabu da wadansu 'yan kwanance-kwanance to ai shi ta fashi babba ai da almustafa na ɗansa ga matan nan a gidanka 'yan matan kamar a taɓa za a kwaso kamar da kwazo me za ka da su 'yan matan nan ga su nan su barkar lawan haira jama'a duk ina yaba amma ya za a yi wannan al'amari saboda Allah ka ce ma za a yi wannan baude manyan leda duka da baude duk wadda ka gani a cikinsa akwai abokin mu wato wadda za ta fita daga cikin ta san ko da tsari na yi sau jimana ya ma za a yi haka bayan kai ka yi kai mu hanyar suka zo kai wani shakuɗi haka nana ka haɗa tsakuwa da wake ko shinkafa da wake ya zama wannan haɗi ya yi fahimta ka ce kowa da ka gani al'amari irin waɗannan magana ta addini akwai inda na fahimta akwai inda wasu suka fahimta amma in Allah ya yi abin da na fahimta a kan nake kuma haka ne. zai to Allah kyauta wannan sai ka saka Allah ya tafi ka kai dai ka je ka fahimta da ke a wannan fahimta wasai. kai mauri ya kamata ka gane aikin dan kuri daban aikin babban ta daban. ka ya kamata in baka sani da ba in dai jinin ne to ya halatta in sarrafa shi ta inda na ke so da gwargwadon irin yadda Allah da irin sarrafa shi to shi ke tun da ka ce haka in ka san wata ba ka san wata ba aiki duk kuma abin da za ka ce akan wannan ka je ka ce wa tsoron ba tsoron ka ce na ke ba. Eh, ni kujera ce ina zuwa wuri guri ka ce. da hausa ba a gaya ma an san da kujerar amma wasu sai da kari kuma ya zama zama wurin zaman kowa wasu sun fada karauni wasu kuma a'a can cikin kasar ake zama in ba ka sani ba ka sani kawai gobawa baka san hausa ka san yadda ake kare haɗa jimlolin hausa bai da ka haɗa ta da ba'ana mai amfani daga zaman ka cikin hausa ka fara jin hausa hakan ka ya fara faɗa ba tare da kwata wata kuma ka ɗauka kai ma ba ne za ka iya karin magana ko ka ɗiba mutane magana cikin hausa alaji ya jima abokin ka kuma aminin ka to amma amini na ne amma kai sai ta nan wai ni da ke yi da wata ta da in ka tantar da kaina in nemi abu a wurinsa amma ya tozanta ni ya nuna ba zai ba ko sai ka zama zaka ce wani to wai ba tsaya yanzu wannan duk cikar da kake kana matsewa shi abin din ya san kudurinka kuma ya amince yana son yarinya? A'a ya faru ya kamata ki san abin da yake akwai a bara ni na gaji ba shi da yake ba saboda haka tunda ko ya san ni na da shi dole ne ya fito kan da yake ko yi kin yana san yi lafiya ba ni zan ce ne abin da zuciya take ko a ba ai yanzu ko ya mace lokacin yi mata auren dole ya wuce wadanda na kuma ɗanan ko yana so ki da kai da kaya duk mallakar wuya ne abin nufi da ke da awa duk da ba a yi ƙarshen rafi domin ni ne saboda kuka ba da ke da shi ba da dole da ɗan dole da dole ko ba abin da nake so ko wato ko to wanda ya hana lokacin da ka je ko annabi ya yi maka zarzage mishi dukkan kudirinka a lokacin sai da ba ka ba ba ka ba ka ba kana da abin da jijiya wuya ne sai kashe musu wallahi da al'amarin nasa na haka babu tunani a cikin su kashe tunani wallahi my business now. I bet Arresting, killing, killing. My, my business because I'm killing around any possibility. I play, I thing. Money no business. My brother has to get it all the time. day and I think. Money no business. My brother has to get it all the second day and I My money! That's a no. Oh. Oh. Ya, kamar da akwai wani abin da ya dame. Amma ai dole ka ganna a cikin wannan yanayin da ka sami ni kaga kai ka fi ciwo ka mahaifinka ma baya gidan nan ba wani abokin hira sai ni kadai irin eh, yawan kin gani ni kin fi mun kowace uba a duniya ba ban da kowa sai fi ba to ba na zuwa same da irin wannan hoki ni kuma kin gani da akwai irin wata magana da nake so ni amma na rasa ma ni ta fika da zan fito in ga yanzu iyayen naka ma sai ka san figar da za ta gace da su sai ka sai wanda ya je gudun budurwa zance budurwa ma kuma sabon kamu mom mom you just gave me an idea mo kin san samu ne mutum da ke wallahi tallahi ta mu magana da nake so gudu wacce a cikin magana maganar budurwa mom hakika ni na yi santuwa wace ce ita wata yanzu kuma yar waye ah, ne ne ta da biko biko har Italian con la bebida sardonia qua. Bon. Io no a te. Bon. Gidan su yana alami da kirtan. Wallahi gidan su alami da kirtan ke mu. Ka sanar da mahaifinka halin da kake ciki? Mom, gani ne gaskiya ki kika fi cancanta da ke kin karba da irin wannan magana. Allah ya sauka. Ba ko na abin da ke tunani. Ba Ba ko na kusa da matsalar da tarbiyyarsu da ingancin su da saba musu inda ya kamata su rayu yana hannun mu kai ne da ke da su dukkaninsu su jagoranci ku Allah wa ya dora duk kai ne to idan ku haka ne shi ban ka dalili ko wani sanadiyya da za ke za ki ban shawara in ƙara da gishiri na adabuwar kaho ba yaran nan kowace akwai abokin halitta kuma dukkaninsu sun amince babu wanda ya zo min da korafi ko wani abu kama da korafi ko an fuskar sai nuna mun jira mun ce ba ne na dalilin kuma wani kawai kiɗan ka na jiwa hancin gauta ba wani gani gami don toma ke wani ya bayar a inda nake haka ba guda duk abin da ka faɗa na yadda haka ne amma kuma alhaji modan nan ai aminin ka ne kuma idan ka tuna yaran nan da naka da nashi duk tare suka taso ai bai kamata a nuna masa bambanci ba ko kashin awaki suke da yara nan da ƴaƴan nan to su sani kashin awaki ma wata rikin ya sauka ya sha iska a wajen yake kawai da wani kuma ba sababa ne da ibahama ba ballantana to ko sababa suna ne zan da za yi da ibahama wata rana ko ba su ƙarfi su ne sun da sababa ne. Nuna rayuwa yadda take idan ka ga mutum abin da ya amma jagorancin na hannunka yana hannunka na abin na hannunka. Allah ya baka haƙuri Allah kuma ya hutu zuciyarka me in za ta haka shi ba wuta ba. ba wuta ba a yi zo da ɗimi. Gani in ba wuta ba ne shi ta zo da ɗimi. tom an da yake dogon baki na mai musu. Eh. Allah ya baka. Gajere kuma na mai shi ne ba. Da aka ce za a gana. 20 минут.

cewa a kai tun muna ƙanana wannan abokan ta tattaku. ta ainihin hajiya ta taɓa labarin haka ta ce tun muna ƙanana shakwas ba wanda zai iya shiga. Ka sauna shi kan ni kai na ɗauke ka tankar mijina da na aura fatiya ce kawai ta rage da shafa. ai biki a tsakanin na da ke kawai abin da ya rage mutane su zo su shafa fatiya amma ko Allah ma ai ya riga ya daura mana aure in a sama kun san tun ranar jimi ranar zane ko ba haka bane allahul mahfuz ma Allah ya riga ya sa wannan alaƙar tawa da ke haka take ai shi sa duk wanda yake da kare shi ba ki sani ba ni dai abin da nake so kawai shi ne Allah ya ci gaba da wannan mu da juna saboda makiya inda suka gan mu su dinga jin gaban su ya dinga faɗuwa ko ba haka bane kuma ka saba karamin jiki za a yi ba saboda gida da gida ko ya zama ɗaya Aini ba ba na jin bangaren mu kun gane ko bangaren ku nake ina cewa bangaren gidan ba wai duka bane ku zama ɗaya yanzu gidan mu da gidan ku ai ya zama ɗaya yanzu ya hakuri bakin ne ya su da baka amma ah, ah, ah, ƙara faɗa ka san burina wannan gulo na kiɗan nake so a kashe ranar ne buga kiɗa sosai ƙawaye na ta tashi abokan ka su tashi don kan mu da kunya ya kiɗa nan gudun ai ba ki sani ba bibi idan za mu gayyace shi gaskiya ba za mu bashi shi deposit ba sai dai mu gaya mai ranar wasa idan ya yi wasa ba dauki kuɗin shi gaba ɗaya mu biya shi don ku an ce idan aka bashi kuɗi ga baki ɗaya wallahi ba a gane shi ko shi ya gudu kwai a baka da kuɗin rike abin da yake ba bai kyau da su ka kama yawon da ruwa ina ɗaya ya yi ni ba yawon da ruwa kama ba kai a ce ba da ruwa ka dube da ka yi da kafin da kuma ka ce ɗan wani ne to ai idan ko ko da su kunya hawan da shi ba shi ba da su ba da su kunya yin tun sun da kare da shi ba to ne da tsaron wani ke ba sun kama da yanzu ina faɗa ina faɗa ko yana da wani da ban da ruwa yi ma sun take cewa da an dauke ne ba kan ba ba ba ga da yawa ba ne ya ko ko ne ya shi ke da mu ko ba na da mu zai yi mutum gida da kuma yanzu a zarin gaskiya da kuma da Allah bai kuma yake gidan zari amma a zarin ne yayin da ta rafe kuma ni bai yi mutum a sai na wuka da gaskiya kada ka ce irin su gidan yara ne da kyara da shi sai su kawo ta da nasarar da ya sa in ka ta ta ta ta ta ta ta daga miji a daidai barbe da Allah shi ne shi da yana haka ma amma an san da zai zai da kusa an da